بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا إن شاء الله تعالى يفل ذنبي اتيان النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا igi kini bojiyan gwegi cewa na ibazaitiyan shishen alikawale wani annabi jan alikawale garbe kafiri makaci umushe e ciki bu ita e ga musulmi dai ta ca mushiriki jo musulmi in mushirikin doro ga lo musulunci na annabi lawo ne lutuwa allahu akbar amma ta ce musulmi jo na gabbe ga waji musulunci bayanan annabi lawo luwa olego umar hakuri ji ta can yana yi uwa ga wuce na ga yabu basir makaci na lo musulunci na kafiri ci to ga haguwa bi annabi mulaya ibu alikawari na wuce bayan sulhu da udaibiyya wani to yi gagada bojiyan gwegi benici za a yi bojiyan izaba na belitafin nauna mini bojin wa hizul ma'aruf annabi tsa etoguru gan guri ima da zandoro gaji kirki bai bauna annabi tso haki wuyo e, da ya gasa guru dana wuce mana wai kama na wa waradul jamil umai gabe wangi Allahu akbar wa gaji wangi wa gaube wangi waje guru bai bo wa tso haki wai te bolo na na waje bai bauna to hadisi je wugwa ga annabi muhammadu ya kama na gya sallallahu alaihi wasallam hadisai غي عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسار بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في آه الله النتنى لتركتهم رواه البخاري جبير صحابة وشكونا يجا جبير يجي مطيمنا ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga ga yace zai ja mu ko ya badar wani usara badr kafiri na ji an wani prisoner kunji an waja a da adiyanwa a jina a da gundoro ya fi wa musulmi shi annabi fe gangani biyayi ga lauka na mutum bunu adiyi da ya zaba gina ga mutum mai gin adiyi na hayyan da wugar da raya wadda ci da ta ce bu sun makallama ne wuci gagabe mi ya tiye na jahan waje dana e ti jamma na jahan waje dana na ji za sakpa yi ji dana na la tarutuhun lahu da mi ga lugwa kwata ya boyan e zaba gina na yi ga mukti mai gin adiyina kila na bicin ga wacin وكان المطعم قد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم ليطوف بالبيت حين رجع من الطائف lokaci na nabi da makawana ulokin ya tuwa ifashi kafiri ci na alibai mawaji tawafi kabo da ajiye da yawa mufti mai yin adiyun na gaya nabi da magoji kiyo tawafi so a nabi famana ya daman wuna galan gaddawa da tace kafirin na wuci ga mi la lugwa mi ga lugwa bubo e gwada musu ya mi dama jikin ya tawafi bugo jama'ai musulmi zan doro ga jima mana kasu nina ga bauta ma ngai ma ne raddul jami ga bolo lo ba zai jima bolo na na na yi sheke ga ene ugwa ga nabi muhammadu ya pamanana bugo zan do cewa kwaya be fe yawa yagi amma yi na zan locewa sauran hunde wai ke yi guga zan locewa wuka tun kowa makanta te wai waga wadda maki yi gwamnati ga yi na ɓata wuce waje kirkiya kawai za famana zai kpawana zai uwa sinana zai yi balicina zai yi gina zai yi imina zai ji kpa arziki yana zai ji ba tuyo wana, ɓata ta yi ji zai ya kama na gina a ki nye bolo bolo na wato ne. managa na bai fada na sallallahu alaihi wasallam na na yi sheke ga ya ti dai tuta ya haƙƙi ya zai ji bolo bolo bai baza na ngan wufa ma girtu ala imra'atin lin sallallahu alaihi wasallam ma girtu ala khadija zagi na milla ya gbabe iriya egma la na mi fe dielo bana na khadija na halakat kabla an yata zawaje ni na na dija tutun annabi muhammadu lajimiyawa sallallahu alaihi wasallam bando cunga na na dija ji ajali sai na wangu ya gutana kan ga annabi muhammadu jimiyawa amma mini mi na ji mi fe ngole gu fe nu yetsu do boso bezion de na na khadija amma ga de mini nzagi jo yi mi ji annabi muhammadu wannan wallahi batu wa kun khadija na nguji yando chilawu fela yegwe shani khadija ba lima kuntu asma'uhu yadhkuruha ebo wana wa nabi muhammad fe tuna na hadija yetiya eto alkhairu wujona ufe pamana na hadija jona yeto tona we tunga uji kaza be uji bolo bolo kaza na ngo teshani zagije we wasa sanga wuce ngamala ta yi mina wa ke wuro yi min doce wani yancan wa ga wa mubatan wa ni sai za guro wa ya tun so kawai da mini na la hankali wannan Allah akbar bugun zagya ga ga wani la yagma oga ga mana wa yaso mu dai gado na na hadija za ilimi ku yore ilimi dai hadisi kendo awu be bagiji na gawo bi nore mudamini za gutwa ba na dadi si fitio kuso na. ngboji ga yin za gidu ta ci sahaba ju na da ilimi su na na. mu ga magawa ya laye gobe su duna mu ga su mi baba ne e boye to sona e be timi ne tie bolo jo we wo so ga wuce ngana na adija ma wuce za ta tengiya wasu aisha gan ga yi buna amarahullahu an yi bashira ha bi baitin min kasabin so ci be za ti wuyi wuji anabi muhammadu foro ga wuji busharu ya khadija ga wuyi be mi min kasabin emina tugan be zinari na tun wulatsa so ko ga anabi ga ya khadija ebo kirki bugu fa wuce yanki ci gulawa ne ya ci tuba anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi toshi eh, citu jibrilu game jin sallama yi bushara ya yi mimini ya aljanna bugun zagi uji bolo lo ba wa alkhairu yau gawa in kana la yanfa ushata fa yuhdi fi khala'ilha minha ma yasa'uhun rawahu al-bukhari gamini bojina nabi muhammadu feje timma na poye duna khadija febiwina annabi aji zunangi uga nangi zun waji ulara to mini na kai nangi na da ya zijo masoyi ijiya khadija zai ji wuce ga e ci wayo gorogodo ndoro wani yi khadija ladayi wani ba bata kila annabi manafa manafa na wato gana na khadija wato yi zai tun e yi ga nafisa na tun annabi fi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ganwaye wu ebo kirki na wuliwe bai na makaci za ko jife tiya ga yi bata ina annabi gama yi bata ciwo e bata ci a ci ga annabi muhammadu ya hadijo sallallahu alaihi wasallam amma ba wasu gida na wuce ya mai sarauta ya makaci jo e gina ka kwace da na amma zagin na zai kungi da yan doro na ganga mu da kauna e bobbojin wangina jule biyu lokaci na hutun wace ce na ibu amana ku be zai lamitu foga yi gika ta khadija yiri ya mujaza na jife da zaya na bai zan wuce wani wuce ji bai yi labarin na ga zanna ji zaci tenya wuce to ya na yi ganna fi sana fi gama ya kudi ya yi ka paya wazo na babu lo e me khadija ga guda jan zai na kungi wude ya yi doa ndu hmm? allahu akbar so khadija ji zaci tenya so shi be boyuyu mm gama na kan doci wuji katu don yin zagi ga a da su so kwaye ga mai bocin wangi wadden zagi da na katu ɓata ji ma baba ya ga dole na na adija a cinta ƙur'ani zo bai yi wuya maka buja hajjali ullo madina bai anabiya eh, tom anabi la la'akila maka bu wace haka so ci gora yau amma wani batan ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam za ku yau so ku bai bocin wangi ba gwa ziki na ma addinin na kuga zafar farko na ka imani jibi nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kila malla hadisin nabi abu nabi pamana bogo zanduru gaji wa alkhairi na fe pau kabu da bobia wani lamilo makanto wani ji kaza wani ji kpaya kaza ya miyo wani ji kpaya alkhairi kaza ya miyo ewa musulmi gani bi mana fai aje su mata zandoro jin alkhairi na ma min ya manafa ya nabi sallallahu alaihi wasallam na na aisha ga wuga de yagi yana na khadija ne ga halatu na yagi khuwailid khuwailid in ga ko ga baban khadija ga da wani khadija tu bintu khuwailid sun nuna wani to hadi yagi ne ga halatu bintu khuwailid na ne yagi khadija na mugabbe ji annabi muhammadu sallama wa wa izini ya gagada ga yadda na annabi wa beri uzuni ya izini wana ga lalle bere khadija da nan ga tege yi guba da be oji kan ce ba gaga e ma annabi afa be bere ziyo e yegi ya mi wono wona mu fe diga ya alahumma ala wa jubaraka be ziyara ni wala be ya na na isha fe ganga o ah, ah, fagiltu makult e ganna otsona anabi ga yati e kike ga adije wana e mala muke ki? allah akbar ma tazkuru min ajuz edana e mala e unaki na fe ga bai anabi ga ma tazkuru min ajuz min ajaiz quraish amrahi ashadqain halakat fi dar kad abdalaka Allah khaira minha rawahu al-bukhari wa lafzu la uga mun fe ga gan bi annabi Muhammad uga ki be be waci na nun sagi na fare a Jews za a ku kuna guga ni na mini na nun sai ku reshi cijo to gwani wayu fare uzagi zurugi wuce wayu in uzagi na halakar fi dar liwaji yaji fona uga kad abdalaka Allah khaira mina wanda ya ga tsoca zan da ci labiya ya wakin giba ba ziyo ya Khadija ba zai da alkhairi ga Khadija na zai ci ga ya Khadija na amma gole ya nabi ya shi ga tsoci sagwaya min ke da jin Khadija ya tsoci sagwaya min wada hadisi inda shi bayani da bi ga yabo na Khadija yo na fe de boya mi lokaci ne ji kwata fe na mi bona pata jin da bai miya a zan bebe adini wuri gaci a gabe khadija ziki la yawi lokacin zawon gida ziki ala kan fata da dan doro jin da na ko ba kai lo gwamna e bo adini na bebe ina amma adija fe la ziki mu fe wa ziki wuyar lokacin uga lugaru iraya to nan ga wale wani juda naji ba waju da baza to jibril la be yube wa yana nga ci aga be khadija biyu ga soci ya migijo lokaci na zagi da tita can alhakami zai ji wani alhakami na be khadija nga takwasu ga wani debo ya biyo biyu ga soci ya mi arziki zuriya jo ebe na yagi e gutsuwain a ci aga be khadija zaini be mariyatul kiptiya wunde wunga ibrahim a madina ba mawayo mariya na ma wuji ne tun da cina na bi kawai sai ka ya gobe ulo musulunci na wula wujin zagin na ga layu ngwa musulunci na mariya na ga na bi da ibrahim bai amma ya a yin fata bai zai yi da bai khadija ne zagi guni ba gibuta zagi guni ba gi guba bai khadija ba ginici bai mariya kamar ɓata aisha nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mun ga ali fatima ba zuma ta gutsu a yawato ma ajali da biya fatima so ci mu ya bayyana biya wuce jama'i musulmi annabi ba zai ta ya mun ba adija ta gama lahata yegi mun zagi wule ma waje afa ibn fadna to ga mana na isha ga an kalin waje annabi yau na ya ugwa ga na yin zagi ga ide buye ya sa kuma ga zan doru da kiyo alaka bai za wuce biya ibu nan zagi ga yin layin mati obo buye wa wai deori nga malawa ke ke gugu lobu biya imi wa ga yin layin mati obo fiyo ga wa ibu na kowa wa kawo ga ko zagi ba ji wude bukata ware kwashin guguri yawa jan kiwo amma buye wanga mala ga kara yau lokaci ne imi wa gola ya bana boye wa gudiyo eh, kaga duty tiya be shar da wuce kwando ciya sa masiba ya dan ba ko da fasiri dede e titu da wuji ba ko e ti oto ba la ya be da yo en gi yo ya jizuma a hakuri jin siyasa ga tu siyasa ga tu ga wangi di hankali wuji ga jin haci ma ga su da guba ya gido ja qur'an maga innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna ahwaykum bo be fedu wangi be doji santuwa yawon e cikin do ne wawa ga musulmi ja tsa a kido shi nan e bonan zagi guba fi bo ye gido a fe an gibe be amma wuce ga Allah wacce gugu fe wu ne lai e mana ngiya min ya ene ugwa ga nabi muhammadu ya e tsa manana wuga yi huli li ma'rufil mushrikin anabi tsa bolo bolo na e wace Eh, shirku ji ciji mushiriki ji ta ce banu ashimu zai ji ya gi wuna zuriya na ya ba kuwa na bolo-bolo na jibe ba nabi muhammadu na otu nga iki ha awa ga alagwatu a nabi an ji da bi adini wuya a mawasa alagwatu na nga mala maka ciji fakku be ba abu talib ga wula ya gi ya gi wuna wuya a lagin ga milagi ya gimi ya yi lando ce gami wuya ya kwa na dia ugwa ga atu to na ji adini na biyu ya nan da wani mini da ake wuce wasa ga ce musulunci biyu gai abbas gan bai ziya abbas gan bai hamza ya abu talib mai da jiga lalle e eh, wangi ube bai yau amma da su to kwaye za wangi je suwi ga ci wuto ga adini ta cikin bu rage kuma adini una? amma to ko na be gimu ga adini ye gimu ga wani lobe yana damuwa mu da abu lahabi ma mutu tiye wato ya tiye nan fu ci ga banza lokacin nan ga wani jawa zina biya wuce annabi famana na mushriki je biyu nan ga yi lokaci na makaci ji kafi da nan doce wani a fe kagwaya annabi ba wulle maka tuna ar e agobe gute tiye wa zumbo na ga gundo rutsuwa a ci gagabe lokaci na ka na bidana gani zai ji zuriyu ya giyu wuce ya banu ashim na gani a ci fi da na wuce biyu e ya guta na biya loma da gani bai zami wuce wa aka lu waraka shajar fini ya ci ban a ci gaga kabila ya banu ashim ji fegin na ji mamaya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam ke ga ke uwa ga annabi famanan na na zai je yi na jibi waina e ya be ku te ba a wa shi utu maka wana zai je yi wana aji maki yuji te maka allo be adini wa mai na lagwatuna awa le na ga yi na na kan zuru da wana zai yi wana dana awawa ma ina e lagwatuna wawa to a ga kabila ya banu ashim fejo har lokaci na ka na bi da na gani a kada a ga zandoro luba bayayi a ga jiya waya ma zandoro ga lagi waya ma a ga luwa shi yanzu koma a ta kuma ya doji ba kafi na ya eh ya e, guta Allah mada da Allah to ko ba na fini nga fe la je ngi chona e tide nan babu gani bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma zai je yi muna mushrika yau gani ma fi wala na ke babu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to annabi famanan nan na zai yi na jibiwina nga ya fana gu ko ya badar nan ga ta kafiri maka ci ga fakuya badara ci be tso annabi muhammadu madina bu e jine ga badar dana mutu madina mai ko madina ga buta waje shi mu ci ko bari waga na madina waga lo maka wa goje mu ci ga badar wale to babu ku badar ne yadda zai zakin ke da na ba na alawe abuga gugumba da rau da na wuce da nan e ji ma ba wuce ba ta gobe ba ne makaci ji gafa kumbe e da ya badar da na bai ga badar nan gaba gukun wuce ngai layu ga yakun e ya badar bi ma ne kuna guji da na yi ga badar nan ngote ga makaci ba ta ga nan ci la ko wuce be madina ga nabi fe gafa wuce ne ugwagu famanana zai je yi na juna ga faman lakiya minkum ahadan min bani ashim fala yaqtuluhu fa innama ukhraju mukrahin la hajata lahum bi qitalina annabi ga zandoro ya e ga gube yi mini ya e kabila ya e banu ashim jona e ga umare e bona kabila banu ashim ndoro ne ga le tiya da kunna atitiya mukrahin wibe bambaya ajatille jigabe ataya amma la hajata lahum bi kitalina adben yi guja e wona gaga agun yi gutum tum maka agumiyo amma gumiya fe kan waka yami ke ga yo ko ga bele zando ci allo da ta ci maki yojo umataba juma'in ci la karai yi weye zawangi ta da ugo kan doci to gan doci ga tsami zandoro afega zando ce baba gare bode a bega uga ma amuje da be kiyo be ne gare ga na bi jin be zijiyo maka gala ga nga zandoro ta ci kabila me jo ta ci zeji mamanni kuma ke ba babe ina ya ga le kunno yawa ma tille latiyo tille zajiji na jijimin ti ga abia abia gun ina a gayya maka yayi mai wagaya da musuluncin na gami ba madina bogo to madina ila jiki ila ila ga mana ga azu amma gba fo unci e bona kafira unci ko maka ci da jawu kun ba da rauna agba zakko zakko ana ji fe petita cha patana ga nabi bala addo ku kanga addo ku oga ba ga agu ngala ne bi fe tilali a soko fana agu ko yaba nan ga soko da ce yu e bona ga yin na de u zan do kya di bauta ya oba ete kin wa yi ga gorogo gorogodo yin na ga sajin da be ibada wa bugu soko ce yu malaika yi so ci tumbe fo ga wani malaika ji aga ba nabi muhammadu kun gure gan be sahabu ji sallallahu alaihi wasallam jama'a musulmi shi mini ne ke ugwayen manafa iya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam a da mushrikin doci na yi ga abul bukhtari na abul bukhtari a nabi famanin abul bukhtari na yi gihi sha wula wuce ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wuce hadalci lo ba nabi eza na fa lokaci na gukun badar na nabi gagan ya ci sha ne mutu mujito kabila ya banu ashima amma wujen annabi muhammadu mana wujen hadalci lobu annabi fe gaga mallakiya abal buktariya fala ya tulhu zandoro na gagube abul buktarina a gawuma a gawuma biyan wuce jama'i musulmi shi e waga yi famanan ina katun na lewi na da wani na damini bojiko ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai babu da'awatihi babu da na ji bayani ya da'awatihi sallallahu alaihi wasallam kendo na nabi feji zawangi wazi jina anabi zawangi gabe biya musu ko bugi a galayen don da ba shi ma annabi make bojin wangi nabi wuki ha bojin wangi bugo wage ji ibada ke de boji wangi amma ga ha iza addini amma de gugu ke ci ebo ire waya rawaya ole ga wala Allah gboji ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ken du wa addini na guke wu boji wangi e bona mine na ji Allah za wangi da aljanna fa kiyama na yi unwe to ci gani be boji wangi to yi shi tukwa a abi sufyana bin arb radiyallahu an ibn abu sufyan na kafirin ciku amma bi alo musulunci bi alo musulunci gala ga radiyallahu anhu ga inna iraq سأله عن النبي صلى الله fakal ma za ya'murukum iraq li Udin Abu Sufyan ga ya ci shaniya Nabi Muhammadu ga kiwata ya tubo ga min kiji wani lajin ya wazin ma za ya murukun kiji wani lajin ya wazin kiji wuga ya jan abu sufiya na gani na wuga faga na wuga annabi naji wufe gani gaga ibudullah wahdahu wala tushriku bihi shay'a wala tushriku bihi shay'a e wuso ko gbawugi e ga layan dondo tuba cima ye da jiga so ko e wuzo ga nazarayo nga ya za azike alamari nye gbaji pata zuzuka ube ikeri ube gbanfere ube ali ndo ro na ga tati ubo na ye daji nga sokwejo ali tadda weja ewana nga akida kafiri ji iki ha kutya je jienno azike oga de ogwata kutijibu to na to ye daji be ki ha rububiya ya tsoci na amma jin dabe olohiyya ya e musu kun wuke ba bai kuti ji amma ya daji gan sama gutuwa bakin gutuwa ba zai jin sokojo. amma musulmin da ci biya ki da ga kai gbajen da cha da biya wani ziki sababi man <laughs> da ci wuce da wato ga sokoja ga ne ga akida daidai na kafiri ji dia kafiri ji da jiga e gbajila mari pata so ko elo mi amma kisha elo me yo awun so ko na wuke babe kuti aji kuti jiga ga gwasun ci de soko ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila allahi zulfa ngamine na wela jawazi na awun soko gbawugi agala en dondo po bachima waji ufeke jawazi ga watruku ma a aba'ukum ena emance liketi ubo cha cha sheria mi lebana ya gwakebu ya gwakebu ebe na mushriki tatibo jijo na chele ba gani be ya nabi muhammadu ina sallallahu alaihi wasallam umaja nabi kawai ya annabawa na ke kwata na ta ga zaji chale ba a ga-aga ebe mitu na son bebe ina kyaja ga bal na tabi ma wajadna alaihi ana na so ya lobe ina wuga na so ike tun da kwai je lobe ina to abu na ga ya tu irakli ga mini ina na be ja foro be ina waju ga alagwa ke ene man chaji te ti bogo ga jihadini ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam endoro na oga pe tuma mawaje jichachi chi nabi le bana ki kaida agwa pebo e wani da mini na laga nabi bebe zijiyo maka na a ga ki tata ina te tuna wa be ga ga alagwa pebo na bogo jama'a musulmi ji santu na abu ene man shata tiuba na shari'a ga da jibiwi ji amma na to shari'a annan una a ce ya biwi kan gawaye musulmi guro amma ga an yi tsaike to ya ji ah, ki amfani ƙur'anu ba wabu ga ƙur'anu ga sai ti zawon gijo to za tsoji to za yi na bugu su kwa ga wa ji kada ta tubo shari'a da gan wa a ta yabi wi na ga layi zagan musulmi ga mai ugwa ga takpatsun gogan su ko bai yantu ciyo e ladi ni ke ba bai alada na cile ba bai bawa nabi muhammadu na yasa sallallahu alaihi wasallam gawa ya muru na bi salat annabi ne jan furu ga ji wa zakat gani be ya zakai ko ga ya tunguruji wasu da wani jan furu ga fe ta gaskiya wal afaf wasila wani jan furu ga wata ta a ta ya gani be tun da shi ta ya gani be cin dai ta ya gani be tun ramu shi ta ya gani be yanki cin haramu shi wa mai ke jan furu ga a agwin gbogbo ne lami tuba wa nabi na kibu wa buin ga ya yi jiwo shi ma ga to ba dina gabe zai jin yawa ne ma adena wai sabana in ji fahimta wangi ga ko na ibu na ajiye idabe wani wasu a sassawa bata bi cicin wa edana abu sufiyan jibojin ne ya etu tu irakli na ishi tukwa ya ga irakli ga in kana ma ta kulu hakan bayani na jawajiya midana gai na jiwon jiyan foro gai ji na danana wudi a yi gaskiya ga to mai bin yau labari na wadda cikin wannan fasayen liku maudiya a kada mai hatai zai wai bazu dana kin bai mi shi yi na dana bai bici bukun guba ba mi ta ciwo na dana wa biyu ji mallaka ya goro wa biya da mini ya daula bu ya goro nga maka dai na ga ci ga na ga bugun ya ce yi baba to ke wa gaza na aka maka ba mulki wa ka babu wa ka maka ba hatta kiyayin na mulki wa biyu lafon doci e wannan ba ka to litafi a injila mu da ilimi ya litafi a nabi isa na da bayan amma nabi muhammadu jiya da bu da bai mulki wa da zada etewa zuwa bogo an kale ucinta ede na wagan waje foro bai da mu da ya ci ga annaji za ta tangiye burwa a'a uh-uh, Allahu akbar goma dai fatakin ya jibi a lona karkashin daulayen musulunci wa kad kuntu a'lamu annahu kharijun akika mi kyo ga zabagin na mi da ilimi ga wuce daga litafiya at-taura injila mike ga zahirin na lam akum azunnu annahu minkum falau anni a'lamu anni aqlusu ilayhi لتجشمت لكاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه رواه البخاري ومسلم irakli ga mikewa ga gaza irin na betiya amma mikewa ga tace makaci ibon watiya da mi ga kewa ga tace makaci ibon watiyo da mi ga tela betsu maga imani jibiwi mi agwa dini unnago egwa guba ba walau kuntu indahu magatsobau laga saltu an kadamihi mi afe mu bici bokun ya eti ya daji gani biyu no kafire ga Ebe e wani ilimi ya ina ga ci nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bogo jama'a musulmi na ga yiwuwa ga dawa wangi nabi muhammadu fejin sallallahu alaihi wasallam mun yi za wangi ga gawun ko a taya bai ha ewe a taya be ewe amma jibojin wangi ji a ta gaskiya ga sun gama nama a gunyi a ga bayi ma a ji sallawa zaka to na gaye na waziya nabi muhammadu lakmana sallallahu alaihi wasallam makaci ci ga alewa nan alewa nan to gaba su ko yagi kini abuwa nan gurgudu ne gana tsocin albarka hudu bai ga cibici na tsocin fagan bai yi bojin wangi na ji tsocin hatu annabi muhammadu tufi na sallallahu alaihi wasallam ya e tun ibada ko na ji wa tufi na su ko ya yi arziki ya kuku gikini tun na ji bojin wangi na ji annabi muhammadu wuyi na su ko ya yi arziki ya gwala sun bojin wangi na ji ya e na ji annabi muhammadu na yi mutu gai tiya bai yi daga tiyewo ganbe milato alada na ja ce ba wule ba kwata ne su koya yi arziki ya fifiya ganbe wani zai ji ke kushe tambu kwata ta ce musulmi da wani su ko ga ganbe ya kushe wuce zai ce zozo ganbe tunguruji ta ce musulmi da wani su ko ya arziki ya gwala su tunguruji ya e bulu fiti mananci ya yi jota ku subhanaka la homo bi hamdik ashadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik